a yau ne aka shiga makonni uku cir da sace ɗaliban nan 'yan mata da wasu 'yan bindiga suka yi a garin chibok da ke jihar borno wanda ya janyo hankulan ƙungiyoyin duniya da dama da ke ci gaba da tofa ayar tambaya akan makomar waɗannan ɗalibai da har yanzu ko sama ko ƙasa ba wanda ya san inda aka shiga da waɗannan ɗalibai wannan ne da ya sa shugaba goodluck ebele jonathan na najeriya kafa wani kwamiti da zai binciki aukuwar lamarin da kuma ake sa ran za su ziyarci jihar borno da ma garin na chibok don jin yadda abun ya wakana sai dai kungiyar dattawan jihar borno suka ce wannan ba batun kwamiti ba ne don babu abin da kwamiti za su iya yi a wannan batu abin da kawai ya dace shine a ci gaba da ƙara ƙaimi wajen gano inda aka shiga da waɗannan ɗalibai in ba haka ba ba su ga abin da kwamiti za su tabuka akan wannan lamarin ba dr abulawa malugu biyo shine mai magana da yawun ƙungiyar dattawan jihar borno to ai wannan abin ba abin kwamiti ba ne da a ce ana neman yan motar dari uku a kafa kwamiti a je kowane gari a duba in ana neman masu kyawawa ne ko ana neman masu sai ne da me wannan kwamiti za su yi wannan ne muna magana fa yan matan da aka kwashe su aka yi gaba da su wani me kwamiti zai bai faru ba ne ba tafi da su ba ne. an same su ne ba a same su ba ne kwamitin za su binciki yadda aka ɗebe waɗannan yara ai an riga an faɗa kan cewa waɗannan wanda suka kwashi yaran nan sun zo a cikin dare da uniform na sojoji da sunan cewa suna sojoji Najeriya ne za su cewa yan matan nan za su za su a kan akan Boko Haram za su yi attacking su sai suka gaba da su ai an riga an faɗa wannan a bar waɗannan duk bata lokaci ne Dr. Maligu Biyo ce yana ganin tamkar ana so a kawo siyasa ne cikin rayuwar mutanen Borno kuma babban abin mamaki ma shi ne yadda aka ce waɗannan mata sun ɓata ɓat kuma ba wani abin da mutum zai sa a jihu bane ya wuce da shi wanda ya ce hakan ne ma ke ɗore masa kai. yanzu abin da ke faruwa ana siyasa da rayuwar mu ne ana siyasa da rayuwar mu ne ana siyasa da zamantakewa na jama'a mu mutane an kokona musu garuruwa an kokona musu kasuwanni ba gona ba sana'a ba komai wannan ba kasancewa na shugabanci ba ne shekara biyar muna cikin wannan kwace 'yan matan nan yana wuyan kowa da kowa mutane ne fa ba wani abin da za ka sa cikin aljihu ba ba wani abun ne wanda za ka sa cikin kwarya ka rufe ba yara ne yan mata 276 a cikin su 53 kawai suka dawo su din ma kokorin kansu ne Allah ya rufa musu asiri suka dawo Comrade Usman Mustafa shine shugaban kungiyar nan na neman kawo sauyi arewacin kasar wato Citizen Action for Change na jihohi 19 hada da babban birnin tarayya Abuja ga kuma abin da ke cewa game da wannan sabuwar dambaruwa da ke ci gaba da kunno kai kan sace waɗannan ɗalibai ai wannan abin sakaci ne daga wajen jami'an tsaro domin shi wayannan mutane da suka zo ai jami'an tsaro suna wurin yanda mutanen garin suka gaya mana jami'an tsaro yaran guduwa suka yi kuma wannan operation an yi shi awa hudu aka ɗabi 'yan matan nan suke nan wanda ya kamata a tambaya ina wayannan 'yan matan shine jama'an tsaro din da suka gudu da kuma shi federal government ai ita ne jami'an tsaro take hannunta yanzu ai ya kamata shugaban kasa ya fito ya yi apologizing ma gaba ɗaya kasan nan akan cewa jama'an tsaro sun kasa shi ya kamata ya dau blame din a kansa domin an sa mana state of emergency a Borno ba wani magana gwamnati to yanzu da abin ta zama international community ta shiga ciki sai suka ɗauki wannan blame din gaba ɗaya shine suke so su turo a gwamnatin Borno akan cewa ita ne da laifi ita ne bata yi komi akan nan ba har aka sace wannan kuma jiya na ji matan shugaban kasa tana cewa shi gabanan Borno ya kawo 'yan matan nan da aka abu nan ayoyin da zai kamata ta tambaya din ta bari tana a Abuja yake ai Abuja ya kamata ta tambaye mijinta ina wa'annan 'yan matan suke ya aka yi jami'an tsaron da ya tura ba su kare 'yan matan nan ba aka bari aka dauka wannan batu dai ya sa shugaba Gulla Kabila Jannatin na Najeriya kiran wani taron gaggawa da gwamnan jihar Borno da kwamishinan ilimin jihar da principal ɗin makarantar da wasu masu ruwa da tsaki kan harkokin ilimi hada da wasu jami'an tsaro na tattauna batun sace waɗannan ɗalibai da har yanzu ba wanda ke jin ɗuriyansu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya